za mu fada gaskiya ne a kan waccan yarinya mara kunya fitsarariya la'ananniya wacce da ita da irin magabatansu wanda suke wannan harka ta tiktok ta instagram kuma duk wanda ya karanta wannan saƙon ko ya gani dan Allah ya kokari ya tura shi a social media zuwa facebook dalilin da ya sa malam ibrahim malam aminu gaurawa ya sauka daga wannan harka ta tiktok wannan da murja kunya kemis ta yi wani lafazi na cewa a duk kano babu wanda ya sai daga mata ɗan yaɗa sai ta lankwasa shi kuma za ta yi tonan silili za ta yi bankaɗe-bankaɗe da duk wanda ya taɓa ta to kaga muka auna ta samu ɗaurin keke ne ga wajen wasu manyan masu kuɗi ko kuma 'yan siyasa a Kano shi sa ta kafa martaba wannan bawan Allah gaskiya ne gaskiya ne saboda haka kamar mai girma gwamna a furci da i suka baki ne a matsayinsa na gwamna lamba ɗaya ya kamata ya kira malam ali da mai magana shi da shi da shi da a kan ga abin da i ba daidai ba ne ga da za a haɗa a dinga ware maza amma da i a midiya kuskure ne wannan saboda haka ba abin da ya fi kano ba abin da ya fi kasuwanci a kano kowa ya tura wannan kan ɗaya wannan zan sake wani bayani